وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na alkawa'idul mutla fi sifatin la wa asma'ihil husna za mu tashi darasi na goma yau muna ashirin ga watan biyar dubu ɗaya da hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da biyar ga watan biyar dubu biyu da takwas miladiya in saha za mu tashi inda mala yake cewa almisalul khamis wasadis almisalul khamisu wasadisu قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم Allah ta'ala yana tare da ku duk inda kuke wannan tarayyar ce za a fassara ta irin tafsirin ahlus sunna وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا yace babu ƙasa da haka ko fiye da haka face yana tare da su duk inda suka kasance wal jawabu annal kalama fi hatain al ayatain haqqun ala haqiqatihi wa zahirihi Kwale ce jawabi shine magana akan waɗannan ayoyi guda biyu tabbas ne akan yadda zahirinsu ya nuna yadda tabbas ɗinsu ya nuna cewa Allah yana tare da bayinsa a cikin kulawa da su da ɗaukan nayunsu da kashe su da raya su da ba su da hana su ba ma'iya ba ce da ke nufin Allah yana tare da su da zatinsa walakin ma haƙiƙatuhu wa hu sai dai menene haƙiƙar wannan magana menene zahirin wannan magana هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم yace shin za a ce zahirin wannan aya da tabbas ɗinta yana nuna cewa Allah ta'ala yana tare da bayansa irin tarayyar da take nuna ya kuɗa da su ko ya sauka a guraren da suke tambaya la aw yuqala ko a ce inna zahirahu wa haqiqatahu annallaha Allah ta'ala ma'a halkihi. Allah yana tare da bayinsa ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim abin da ke nuna Allah ta'ala yana kewaye da bayansa ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan Allah yana tare da bayinsa da saninsa da ikonsa da jinsa da ganinsa da gudanarwarsa da ƙarfin mulkinsa wa gaira zalika min ma'ani rububiyatihi wanda ke nuna ma'anoni na kadaitakar Allah da yin halitta da kadaitakarsa da gudanar da halitta da kadaitakarsa da mallakar halitta ma uluhi ala arshihi tare da ɗaukakuwarsa akan sa fauka jami'i khalqihi yana burbushin halittarsa duka yace yan bid'a an kace musu Allah yana sama sai su ce ya zaka yi da ayar wa huwa ma'akum kuma wa huwa ma'akum yana tare da ku kenan to kenan akwai cin karo tsakanin yana sama da wa huwa ma'akum aina ma kuntum mala yace a'a yana burbushin halittarsa da zatinsa yana tare da halittarsa wajen gudanarwa uluwunsa bai nisan tashi da halittarsa yadda baya kula da su yana gudanar da su ba tunda ba uluwi ne irin na makhluqat wanda za su yi nisa ga barin waɗanda suke kula da su ba Allah yana tare da mu da ci da mu da sha da mu da renan mu da kashe mu da raya mu da ba mu da hana mu duka gudanarwa babu wanda yawa Allah nisa wajen halittarsa to malai ce abinda ake nufi kenan wajen hada uluwi da ma'akum wala raiba anna al-qawl al-awwala la yaqtadihi siyaq malai ce gaba na magana farko siyakin ayan baya nuna cewa dan Allah ya ce wa huwa ma'akum baya kora cewa yayi istiwa'i akan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi wala yadullu alaihi biwajhin min alwujuhi kuma baya nuna zuwa gare shi ta kowace fuska wa zalika li anna al-ma'iyyata huna udifat ila Allah azza wa jalla domin ma'iyya din anan an dangana ta zuwa ga Allah wa huwa a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi shi ko Allah shine mafi girma da buwaya a ce wani abu daga cikin halittarsa ya kewaye shi a'a shi yake kewaye da komai wale annal ma'iyyata fil lugha al arabiyya sannan kalman ma'a a harshen larabci allati nazala bihal qur'anu wanda ƙur'ani ya sauka da ita la tastalzimul ikhtilafa aw al musahabata ba ta nuna cakuɗuwa ko kuma abokantuwa fil makani a guri wa inna ma tadullu ala mutlaqi musahabatin tana nuna wato tarayya ce sakakkiya wacce ba ta nuna guri ko zamani ko abin nan summa tufassar fi kulli mawdu'in bi hasbihi ita ma'iya ana fassara ta a ko ina yadda ta zo Allah ta'ala ya faɗi ma'iya iri uku a cikin alkur'ani shi sa malamai suka ce akwai alma'iyyatul amma almutlaqa ash-shamila li jami'il makhluqati shine ma'anan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan ma'iya ce da ta shafi kowa da kafiri da musulmi da mai rai da mara rai da kowa Allah yana tare da shi ta hanyar reno da ciyarwa da shayarwa da kulawa akwai ma'iyya khassa al-ma'iyyatul khassa keɓantacciyar ma'iyya wacce ta shafi wasu masu nagarta daga cikin bayan Allah shine ce inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun ma'as sabirin ma'al muttaqin ma'al muhsinin wannan ma'iyya ce khassa Allah yana tare da masu imani yana tare da masu takawa yana tare da masu haƙuri wannan tarayyar ta kulawa ce da taimako da goyon baya sannan akwai ma'iyyatul khassatul khassa keɓantacciyar keɓantacciyar ma'iyya wanda ita kuma Allah yana tare da annabawa lokacin da annabi Musa za su tafi wa'azi da ɗan uwansa Harunu zuwa ga annabi Musa sai Allah ta'ala ya ce ku je ku yi wa'azi innani ma'akuma asma'u wa'ara innani ma'akuma ni ina tare da ku kaga wannan ta musamman ce ga annabawa shi yasa lokacin da fir'auna ya biyo annabi Musa da lindunarsa lokacin da ya kirari ya ce ku fito mu je mu take annabi Musa innahum la shirzimatun qalilun su ‘yan jama'a ce kaɗan wa inna la jami'un hazirun mu kuma jama'a ne faɗakakku da haka suka biyo annabi Musa da rundunarsa annabi Musa ya kwashe banu Isra'ila ya kama hanyar ruwa yana tsakar tafiya sai ya tarar da ruwa ga ruwa a gaba ga fir'auna a baya a tsaya fir'auna ya cin musu su fada ruwa su halaka sai nan da nan mutane annabi Musa suka karaya suka ce inna mudrakuna lalle an kama mu an gama sai annabi Musa da yake ya tuno Allah ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara sai ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi sai tuno da waccan ma'iya din yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi Allah yana tare da ni kuma zai taimake ni haka kun ya faru Allah ta'ala ya masa wahayi ya ce to ka daki wannan ruwan da sandarka ya daki ruwan ruwan ya kafe ya zo ya taka ya wuce shi da mutanensa haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama suke cikin kogo da shi da da sayyidina abubakar ba kowa a duniyar nan sai su biyu kuma gashi ana neman su masu neman su har sun zo bakin kogon sun tsaya abin da ya rage kawai su kuya su ce bari mu shiga mu gani sai Allah ta'ala yake gawa musulmi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani yathnaini id huma fil ghari Iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana la tahzan inna ma'ana sai na Abubakar ya fara makyarketa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka firgita kakka ji tsoro Allah yana tare da mu wannan ma'iyya ce khasatul-khasa kuma haka Allah ta'ala saboda yaqinin annabawa sai ya zama kafiran ba su iya sunkuyi da kansu su leƙa ciki ba suka gama laliban su suka wuce to kun ga wannan ma'iyya ce khasatul khassa ga keɓantattun mutane masu daraja su ne annabawa to mala yace wa tafsirul ma'iyya ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi cewa Allah yana tare da bayinsa mimma ya dil hulula da abin da yake nuna saukar Allah wal ikhtilat da cakuduwa da halittarsa batilun min wujuhi wannan ruguzajje ne ta fuskoki da dama dan Allah ya ce yana tare da mu ba yana nufin cewa yana tare da mu da zatinsa ba ai Allah ta'ala ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainakum wallazina ma'ahu dinnan yana nufin sai wanda suke tare da annabi a madina ko ko duk sahabban da suke tare da shi a lokacin sa ka gani kuma Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu wallazina amanu ma'ahu har na wannan zamanin da na zamani mai zuwa ma'ahu fi din wal aqida da kama iya ko ina ana fassara ta gwargwadon yadda ta zo yace al-awwal annahu mukhalifun li ijma'i salafi a fassara shi da cewa Allah yana cakuɗa da halittarsa wanda ya wa ijma'in magabata fama fassaraha ahadun minhum bidhalika babu cikin magabata wanda ya fassara ta da wannan ma'anar bal kanu mujmi'ina ala inkarihi sun ma yi ijma'i a bisa inkarin haka الثاني أنه مناف لألو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والأقل والفطرة وإجماع السلف sannan ya kore ɗaukakuwar Allah ta'ala wanda ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnar manzan Allah da hankali da tunani da kuma haɗuwar kan magabata wa ma kana munafiyan lima sabata bi dalilin abin da ya kore kuma abin da ya tabbata da dalili kana batilan wannan abu rushashe ne kan ma ka batawa kanka lokaci bima sabata bihi zalikal munafi wa ala hadha fa yakunu tafsiru ma'iyati ta'ala li khalqihi bil hulul wal ikhtilati batilan dan haka fassara ma'iyar Allah ta'ala da cewa ya sauka ya cakuɗa da bayansa wannan ɓatacce ne yadda Qur'ani ya tabbatar da sunna da hankali da fitra da ijma'in magabata الثالث أنه مستلزم lillawazimi batila sannan kuma yana tabbatar da lawazim batattu la taliqu billahi subhanahu wata'ala wanta ba ta dacewa da Allah mun ce lawazim shine in an tashi fassara ma'anar cewa Allah ta'ala yana cakuɗa da bayansa to fassara barnar da za ta haifa tana da yawa masu cewa Allah yana ko ina barnar da suke a cikin addini ba kaɗan bace domin ko ina ya haɗa hadda masai da kwata da kofin giya da gidan giya dinda kowa ina ne shi ma ko to ya za ka yi in ka ce Allah yana ko ina kaga wannan wannan wannan fassarar ko kansu ash'ariya ba su yi wannan fassarar. ba wannan fassarar jahmiya ce wanda ahlus sunna suka yi ittifaki akan kafirta su su suke wannan fassarar to kaga wata mutum sai ya ce Allah ya shiga jikinsa ko ya zama Allah dan yana ko ina ba ka zama shi ba ya zama kai ko ina ma hadda jikinka kenan har cikin cikinka har zuciyarka duk ko ina ne ai tunda kalma ko ina ai ba bance wani guri ba ko ina suke cewa to wannan barnar ta yi yawa hululi karama ma kiristoci da masu faɗan wannan magana domin su sun ce Allah uku ne su ko wannan sun ce kowa Allah ne kaga kiristoci sun fi su ma faɗan magana ne ma sauki duk da duk kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa to masu salisa salasa sun zama kafirai ina ga masu cewa kowa Allah ne ka kafircin su ma ya kuna kiristoci muni shine mala yace to in an fassara musu abinda lazim din magana su yake bayuwa zuwa gare shi kenan da mun ce lazimin magana shine abinda za ta bayi zuwa gare shi mara kyau ko mai kyau wala yumkinu liman arafa Allah ta'ala baya yiwa ga wanda ya san Allah wa qaddarahu haqqa qadarihi ya kuma san darajar Allah mafi tabbatar darajar Allah wa arafa madalulal ma'iyya kuma ya san ma'anar kalmar ma'iyya fil lugha al arabiyya allati nazala biha al qur'an a harshen larabcin da qur'ani ya sauka an ya kule ce inna haqiqatahu ma'iyatul lahi li khalqihi cewa wannan yana nuna Allah ta'ala ma'iyyarsa ga halittarsa taktabi an yakuna mukhtalitan bihim cewa Allah ya cakuɗa da su au halan fi natihin ko ya sauka a guraren su fadalan an an an tastalzima zalika balle kuma ce tana nuna tabbas haka ne wala yaqulu zalika illa jahilun bil lugha ba mai faɗa haka sai wanda yake da jahilci da harshen larabci sannan jahilun bi azmatin rabbi jalla wa ala sannan ya jahilci girman Allah kuma ya jahilci harshen larabci fa idza tabayyana butlan hadha alqawl idan rugujewa wannan magana ya tabbata ta ayyana an yakuna kuna huwa al da haka gaskiya tana cikin magana ta biyu cewa Allah ta'ala yana tare da bayinsa ta kulawa da gudanarwa ba ta zati ba da cakuduwa ba wa huwa anna Allah ta'ala ma khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim tana nufin Allah yana kewaye da bayinsa ilman a cikin iliminsa wa ƙudratan da ikonsa wa sama'an da jinsa wa basaran da ganinsa wa tadbiran da gudanarwarsa wa sultanan da ƙarfin mulkinsa wa gaira zalika mimma taqtadihi rububiyatu wanda rububiyan Allah take tabbatar da haka ma'uluhi uluhi ala arshihi tare da ɗaukakuwarsa bisa arshinsa fauka jami'i khalqihi a burbushin dukkan halittarsa wa hadha huwa zahirul ayataini wannan shine abinda waɗannan ayoyi suke tabbatarwa a bayyane li'annahuma haqqun don ayoyi ne na tabbas wala yakunu zahirul haqqi illa haqqan bayyanan gaskiya kuma baya kasancewa sai gaskiya gaskiya ya bayyana take dama wala yumkinu an yakuna al-batilu zahiral al abadan har abada zahirin qur'ani ba zai zama barna ba qala shaykhul islam ibn taymiya fil fatawa al hamawiyya safhana 103 al mujallad al khamis min majmu' al fatawa ibn qasim yace thumma hadhihi al ma'iyya sannan wannan ma'iyya din da ake magana akai takhtalifu ahkamaha hukunce hukuncenta yana sassabawa bi hasbil mawaridi gwargwadon inda ta zo halan ma kala lokacin da Allah ta'ala ya ce ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha Allah ya san abin da yake kutsawa cikin ƙasa da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa da abin da yake hawa sama da abin da yake sakkowa daga sama ila qaulihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke kar ku ɗauka za ku ɓoyewa Allah ta'ala dan kun shiga wani guri da wa huwa ma'akum akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa kwadaitarwa ce ga mutumin kirki wanda yake abin kirki ya san Allah yana tare da shi da kulawarsa da ba da lada da kariya mai saban Allah kuma huwa ma'akum tsoratarwa ne cewa dinda kake saban Allah ko kake zuwa ka saba Allah Allah yana sane da kai yana tare da kai ya ganka yace dalla zahirul khitab ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyyati hukuncin wannan ma'iya wa muqtabaha annahu muttali'un alaikum Allah yana ku. shahidun alaikum sannan shaida ne akan ku muhaiminun mai rinjaye ne alimun bikum masani ne da ku wa haza ma'ana qaulis salafi wannan shine ma'anan magabata suka ce innahu ma'akum bi ilmihi Allah yana tare da ku amma da saninsa wa hadha zahirul khitab wa haqiqatihi wannan shine zahirin magana kuma shine haƙiƙar magana wa kadhalika fi qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah ce ma yakunu min najwa thalathatin baya kasancewa masu yin mitin su uku face Allah ne na hudunsu ko su biyar ne Allah na shidansu ko mafi karanci daga haka ko mafi yawa Allah yana tare da ku duk inda kuke ma'ana yana tare da ku da saninsa da gudanarwarsa da kuma wato bayawa da hanawa ba wa Allah nisa ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار la tahzan inna allaha ma'ana yace kada kai baƙin ciki Allah yana tare da mu kana haza aizan haqqan ala zahirihi wa dallatil halu ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati huna ma'iyyatul ittila'i wan nasri wat ta'yin hukuncin ma'iyya nan tana nufin tsinkaye da taimako da ƙarfafawa. Allah yana tare da ku da taimakonsa da ƙarfafawarsa da kariyarsa da tsarinsa Sun قال فلفظ المئية لفظ المئية قد استعمل في wa sunna. an aiwatar da ita a cikin littafin Allah da cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi mawadi'a a gurare daban-daban ya katabi fi kulle mawdi'in umuran yana tabbatar da wasu al'amura daban-daban a gurare daban-daban la yaqtadiha fil mawdi'il akhar wanda baya tabbatar da wannan a wani gurin daban fa ma an takhtalifa dilalatuha ko dai abin abinda take nuni zuwa gare shi ya sassaɓa daga guri zuwa guri bi hasbil mawadi gwargwadon guraren auta dullu ala qadarin mushtarakin ko kuma a wani gwargwado wanda suka yi tarayya baina jami'i mawari da mawaridaha inda duk ta zo wa in imtaza kullu mawdu'in koda kowane guri ya bambanta bi khasiyatin da wani keɓantaccen abu fa'ala taqdiraini in an ɗauki ƙaddarawan guda biyu laisa muqtabaha an takuna zatur rabbi azza wa jalla mukhtalifatan bil khalqi duk ma'anar da aka ba ma'a a harshen larabci ma'anoninta baya fita daga cikin ma'anonin yadda ta zo saboda ka baka fassara ta kamar kalman sha ne da muka ce a Hausa ba za ka fassara ta ba sai an raba ta zuwa ga abin da take ɗaukan ma'anarsa amma dan an rubuta sha ba za ka ce sai dai ka ce sha kawai shan nami shan duka ko sha da kyar ko shan wahala ko shan ruwa ko shawo kai na shawo kansa na shawo kanta na sha bacci na sha da kyar to haka nan ma'a ba za ka ce ma'a ga ma'anarta ba sai ka ga a ina ta zo inda ta zo shi zai taimaka wajen tafsirinta da Allah ce yau la yukhzillahu nabiya nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar da inna aulan nasu da Ibrahim lallazina tabauhu wa hadha nabiyu nabiyyu wallazina amanu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu to kun ga wannan shine ma'anan ma'a cewa takan zo ne sai a fassara ta ko ina gwargwadon inda ta zo wa huwa kuma aina ma kuntum bi ilmihi wa qudratihi wa sultanihi ma al ina ya khassa kenan da yake su keɓantattun mutane ne Allah yana kula da su fiye da kowa to shine ya ce to wannan yana nune kowane guri inda inda ya zo ya ce laisa muqtabaha abinda take nunawa ko take tabbatarwa ba ta nuna an ta kuna zatun rabbi azza wa jalla cewa zatin Allah mukhtalidatan ta cuɗanyu bil khalqi da halitta hatta yuqala har a ce kadu surifat an zahiriha wai an ture ta daga zahirinta wa yadullu ala annahu laysa muqtabaha an takuna zatur rabbi azza wa jalla mukhtalidatan bil khalqi kuma yake cewa wata dillu tana nuni ala annahu abusa cewa laysa muqtabaha abinda kalman ma'a take nunawa baya nuna an kuna zatur rabbi azza wa jalla mukhtalidatan bil khalqi cewa Allah ya cakuɗa da halitta anna Allah ta'ala zakara hafi ayatul mujadala Allah ya ambaci ma'adin nan a cikin ayar mujadala baina zikir umumi ilmihi bayan ya ambaci gamewar iliminsa fi awwalil aya wa akhiriha a farkon aya da ƙarshen aya duka Allah ya kawo ilimi faqala Allah ya alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم كنت آير أنبو إتدى إلمي أرب إتدى إلمي يتي ألم ترى شم بك غنيبة in an ɗauki tara a nan da ma'anan gani na ido ko alam tara baka sakankance ba in an ɗauke ta da ma'anar ru'uya ce ta yaƙini ko alam tara baka sani ba in an tara ta ilimi tana ɗauka wannan ma'anar annallaha cewa Allah ta'ala ya alamu ya san yana sanin ma dukkan fis ta abin da ke cikin sammai maɗin nan istigraq ne da dukkan komai da komai wa ma fil ardi ya san duk abin da ke cikin ƙasa ma yakunu min najwa salasatin baya kasancewa masu mutum mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah yana nan aka yi mitin din ma shine na hudu in kun kulla daki ku kuna mitin ai in lam takun tarahu fa innahu yaraka to da ka Allah yana jin ku yana ganin ku ya san me kuke tattaunawa na kulle kulle da makarkashiya da zagon kasa kuke wala khamsatin babu wani mutum na mutum biyar da suka kulle kofa suna kulle kulle su biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shida ya ga mutum din ya san mutum din ya san abin da aka kulla a gurin wala adna min zalika kamar mutum ɗaya kenan ko biyu wala aksara ko kuma fiye da shidan ma zuwa dubu ko miliyan ne illa huwa ma'ahum kun gama iya ce amma aina ma kanu duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum sannan Allah ya ba su labari bima amilu da abin da suka aikata a yaushe yawmal qiyama ranar alkiyama za a zo da fayil din mutum a buɗe masa a fara karatu ka yi kaza ka ce kaza ka aikata kaza ka yi kaza ka yi kaza sai mutum ya ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan irin littafi ne dan kankanan ma da muka yan kanana din ma sun an rubuta da manyan duka Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun ga abin da suka aikata gashi akan idansu wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya cuta kowa wanda ya ga mummuna shi yayi wanda ya ga kyakkyawa shi yayi Allah baya ƙara maka mummuna kuma baya rage maka kyakkyawa bal ya afu wa yasfahu yana ma rangwame ya afuwa dan Allah ta'ala ya ce da ina kama ku da duk abin da kuka yi wallahi da zuwa kowa a duniya walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba wala yu'akhidhullahu an-nasa bima zalamu ma taraka 'alaiha min dabba Allah ce da ina kama ku da abin da kuka aikata da yanzu ba kowa abu duniya a ce Allah baya yafewa baya afuwa duk abin da aka yi sai ya dau da yanzu ba kowa a duniya to yace inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai da komai fa zahirul aya zahirin wannan aya anna muqtada hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi abinda wannan ma'iyya take nunawa Allah masani ne da bayinsa wa annahu la yakhfa alaihi shay'un min a'malihim babu wani abu da yake ɓoyewa Allah na ayyukan bayi la'annahu subhanahu wataala mukhtalidun bihim ba yana nufin Allah ya cuɗanyu ya cakudu ya gaurayu da halitta ba wala annahu ma'ahum fil ardi ba yana nufin Allah yana tare da bayinsa a ƙasa ba amma fil ayatul hadid ita kuma ayar da ke cikin sura mai magana akan ƙarfe. faqad zakara Allah ta'ala masbuqatan bi dhikri istiwa'ihi ala arshihi ita kuma sai da aka yi a akan istiwa'i sannan aka kawo ayar wa umumi ilmihi da kuma faɗin gamewar ilimin Allah matluwatan bi bayani tana biye da bayanin annahu basirun bima ya amalul ibadu Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa faƙala. huwallazi khalaqa samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إيش wannan aya Allah ya tattara abubuwa da dama a cikinta daga ciki ce huwal lazi ne Allah in ba ku san shi ba khalaqa samawati ita kalman khalaqa a harshen larabci ma'ana biyu take ɗauka. mun yi bayani a baya wa ya rike ma'anonin ma'anan khalaqa ila ukura ijadu shay'i min al-adami samar da abu daga babu wannan ba mai iya yinsa sai Allah a ce samar da mutum da me haka kawai kawai ka ce mutum ya zama mutum ba zai iya wannan ko a ce samar da cokali ka ce daga me a ce haka kawai ka ga cokali ijadu shay'i min al ba mai iya wannan sai Allah na biyu tahwilu shay'i min sura ila ukra canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu in an yi wani abu wannan shi ake kira hawilu shai min suratin ila ukura kamar ka ɗau ƙarfe kai matsayi fata kai reza kai galma kai fatanya kai almakashi kai wuka kai adda kai takobi kai barandani duk waɗannan ƙarfe ne ka canza shi daga wani abu ya koma wani abu lokacin da kai wani abu to wannan abun dan adam Allah ya bashi fasaha yana iya ɗaukan wani abu ya canza shi daga wani abu ya koma wani abu amma sai akwai abin shi Allah shine yake yin abu babu ya dau abu babu ya maida ita akwai akwai ya maida ita babu amma dan adam yana da wahala ya iya wannan to shine malam yace huwa allazi khalaqa as-samawati shine wanda ya kirkiro sammai bakwai wal arda ya kirkiro ƙasa fi sittata ayyamin a cikin kwana shida kwana shida nan ba a san wani irin kwana shida Allah yake nufi ba shin kwana shida ce mai awa ashirin da ko kwana ce irin wacce Allah ta'ala ya faɗa ayyam ɗin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ko kuwa hamsina alfa sana ko kuwa wani kwanaki ne guda shida da Allah ya san su ko kuwa dai Allah yana karantar da mu ne yin abu cikin tsari da gudanarwa cewa ya halicci komai ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida yana koya maka tsari a cikin rayuwarka ba kamar yadda yahuda suke cewa tunda muna da kwanaki bakwai a mako kuma Allah ta'ala ya ce ya yi halitta a cikin kwana shida sai suka ce to me yayi a kwana na bakwai kun ga ba shi da aiki kenan to shi yasa sai ya huta shi yasa mu ma muke hutawa don koyi da Allah da haka wanda iya yarda da wannan abin da Yahuda suka faɗa zama kafiri shine Allah ya musu raddi yace wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sai ce wa ma masana min lughub shi sa suka dauke asabar suka ce Allah ya fara lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ya ƙara kwana shida asabar ya rasa aikin da zai sai ya hau al'arshi ya ɗau kafa ɗaya kan ɗaya ɗora kan ɗaya ya huta sun san yahudu ba su da kunya ta'alallahu amma ya ƙulu zalimu na uluwan kabira to shine suke hutun asabar da haka duk wanda ya huta ran asabar aka tambaye shi me yasa ka huta ran asabar yace saboda koyi da yahudu to nan take la ilaha illallah sa ta warware ya zama kafiri to shi yasa Allah subhanahu wataala yace sun mastawa alal arshi sannan yayi istiwa yakan al arshi istiwa an yaliqu bihi istiwa'in da ya dace da Allah ya'lamu ya san ma lijo fil ardi abin da ke shiga cikin ƙasa na shuka da tsirrai da gawawaki yanzu Allah ne kaɗai san gawawakin da aka binne daga farkon duniya zuwa yau amma kuma da ya ce kun kowa ya fito sannan Allah ne kaɗai ya san tan nawa aka shuka wannan shekarar sannan tan nawa zai bamu nawa muka shuka nawa za mu samu Allah ne kaɗai ya san wannan shi yasa ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani abu danye ko bushashe ko wata kwaya ko wani abu da ke motsi a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko a tudu face Allah ya san da shi da adadinsa da abin da yake bukata don ya rayu da dalilin da ya sa aka halicce shi wa ma ya khuruju min hada abin da yake fitowa daga cikin ƙasa na tsirrai da rayuka bayan tashin alkiyama wa ma yanzilu minas sama'i da abin da yake saukowa daga sama na wahayi da ruwan sama da duk wani abu da Allah ya aiko daga sama iska ce tsawa ce wa ma ya aruju fi da abin da yake hawa sama na ayyukan mutane da rayukan mutane da mala'ikun da suke hawa sama Allah ne ya san adadin su da abin da ya kai su saman da abin da ya sako da su wa huwa ma'aku can ya ce ya istiwa'i kuma ya ce huwa ma'aku kaga bai rushe istiwa'i ba wa huwa ma'akum yana tare da ku aina ma kuntum sai ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa fa yakunu zahirul aya anna muqtada hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi daka zahirin wannan aya yana tabbatar da cewa ma'iyyar Allah anan yana nufin saninsa da halin da sa suke ciki Allah ya san halin da kowa yake ciki wa basaruhu bi a'malihim kuma yana ganin ayyukansu ma'a uluhi alaihim tare da ɗaukakarsa a burbushinsu wastuwa'ihi ala arshihi da kuma istiwa'insa akan al'arshinsa la annahu subhanahu mukhtalidun bihim ba yana nufin Allah ya cakuɗi da su ba wala annahu ma'ahum fil ardi ko yana tare da su a ƙasa wa illa lakana da ya kasance akhirul aya munaqidan li awwaliha da farkon aya ya warware ƙarshen aya aya ya warware farkon ayar li awwaliha li awwaliha adali ala uluhi wastuwa'ihi ala arshi wanda ke nuna ɗaukakuwar Allah da kuma istuwa'in sa kan al'arshi kaga tunda Allah ya haɗa su a cikin aya guda yana nufin musu warware juna ba farkon aya ya ce sun mastawa al'arshi kusa da ƙarshen aya sai ce wa huwa ma'akum kenan ma'akum ɗinnan bai rushe sun mastawa al'arshi ba ko ba haka ba to shine fai za ta bayyana zalika alimna anna muqtada kaunihi ta'ala ma'a ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum Allah ya san halin bayi wa yasma'u aqwalahum yana jin maganganun bayi wa yara af'alahum yana ganin ayyukan bayi wa yudabbiru shu'unahum yana gudanar da al'amuran bayi fayuhyi shi ke rayawa wa yumitu shi yake kashewa wa yuguni shi yake wadatarwa wa yufkiru shi yake talautarwa wa yu'til mulka man yasha'u shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama wasu na kuskure wajen fassara man yasha'u su ce ga wanda ya so ai Allah yana bada mulki ga wanda yake so da wanda baya so sai dai a ce ga wanda ya ga dama mulki ba wani abu bane a wajen Allah yasa yake bada shi ga wanda ya ga dama da wanda da wanda yake so da wanda baya so duk sai su mulki da haka mulki ba alama bace ta Allah yana son ka ba sai kai adalci da mulkin sannan Allah yake son ka in ba haka bace mutum ya ma dora kansa nauyi wa yanzi'ul mulka mimman yasha'u Allah shi yake fincike mulki ga wanda ya ga dama ya fincike ta kowace hanya kuma wa yu'izzu man yasha'u shi yake ɗaukaka ya martaba ya ƙasaitar da wanda ya ga dama wa yuzillu man yasha'u shi yake kaskantar ya wulakantar ya tabar da wanda ya ga dama ila gairi zalika mimma ta'tadhihi rububiyyatuhu abinda rububiyan Allah yake tabbatarwa wa kamalu sultanihi da cikar ikon Allah la yahjubuhu an khalqihi shay'un ba abinda yake shiga tsakanin Allah da bayinsa in ka ga rahama daga Allah ne in ka ga azaba to laifin bayi ne Allah ya saukan musu kuka duba duniya bala'in da ke faruwa yanzu a duniya can ana iska can ana girgizan kasa can ana ambaliyar ruwa can ana abin eh, kaza duk waɗannan bala'i can ana gobara can ana irin musifu ga sunan ko abin da ya faru a Miami din nan ta isa bala'i kaga ruwa yadda yake tafi da mutane da gidajensu sama da mutum kwata miliyan sun mutu sun bata ba a ga gawakin su ba abin da ke faruwa a canan nan ma na girgizar ƙasa ka ga mutum ƙarƙashin gini a sama makirfon ya yi magana ya faɗi wasiyarsa ta ƙarshe tun da gini ne hawa hawa ya danne shi ba za a iya zaro shi ba sai dai a da ya dannan a yanke yanzu wani ginin ya hau kan cikinsa iya nan waje ne kawai a waje kuma wani ƙarfe ya huda shi ta baya ba da za ka iya jawo shi sai ka ɓarke shi gida biyu Shi ne kawai da ya ga ana ƙoƙarin ciro shi ya ce a shi kawai a bashi makirfon ya, ya isar da wasiƙa ga iyalansa ya san ba zai fito ba can kuma ga iska ta taso isa wasu jiya da suka ga iska ta taso gari ya yi baki kirin wasu fara salati ta ai mu Allah ta'ala yana kyale mu ma ba ka ji ana girgiza ƙasa ba ko ana muguwa ambaliya mai tafi da gidaje da gari guda ba mu girgiza mu da ambaliyar mu shugabanni marasa imani su kadai sun ishe mu girgiza ƙasa da ambaliya da iska ka gani wace iska za a yi mana bayan waɗannan shugabannin marasa imani da Allah ya ɗora mana ka gani to waɗannan duka <coughs> ambaliya ne da girgizar ƙasa dai mu roƙi Allah girgije mana su kawai to yace to wannan shine ma'anan ma iya cewa Allah subhanahu wa ta’ala yana kula da bayansa yana tsare su yana kiyaye su yana kare su. al sultani la'ajibu an kalki shai'un. wa man kana haza sha'anuhu fa huwa ma a kalkihi hakikatan walau kana fawqahum ala arshihi hakikatan. Wanda ya zama haka to yana tare da halittarsa tarayya ta ilimi da kulawa sannan yana burbushin al'arshinsa na iko da wadata dan istuwa'in Allah ba istuwa'i ne na bukata ba istuwa'i ne na takama da isa ba irin istuwa'in mutum bane dan an janya abin da ya zai faɗo shi ganiyun ne anil alamina halittun gaba ɗaya ba sa ƙarawa Allah komai ba abin da suke ƙarawa Allah Don kawai ne ya ce zai cuci Allah قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحنا 142 الجزء الرابع من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المئية قال يتي وكل هذا الكلام duk wannan magana din allazi zakarahu subhanahu Allah subhanahu wata'ala min annahu fawqa al-arshi wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi wannan tabbas ne yadda yake la yahtaju ila taharifin ba sai kai juye juye da markwaɗe-markwaɗe ba walakin yusanu an zununil ba ana wannan bayani ne don a kare wannan abin daga tunaninnika makaryata waɗanda ake gina su akan bid'a wa qala fil fatawa hamawiyya ya faɗa a cikin fatawal hamawiyya صفحة da mi'a da salasa مئة ثلاثة min الخامس من maskur yace wa jima'ul amri tattaran al'amari fi zalika annal kitaba was sunnata ya hasulu bihima kamalul huda yace kaga alqur'anin nan da sunnan na ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ake samun cikakkiyar shari'a wan nur ana ake samun cikakken haske da zaka haska rayuwarka da shi don haske iri biyu ne akwai haske wannan wanda ake amfani da shi na yau da kullum akwai kuma hasken imani da hasken sunna da hasken tauhidi wanda da shine mutum yake haskaka rayuwarsa wanda Allah ya haskaka shi hasken tauhidi sai ya gane shirka da illa shirka da munin shirka da mushrikai wanda Allah ya haskaka masa hasken sunna sai ya gane munin bid'a da bid'atta da shirmanta wanda Allah ya haskaka shi da hasken ilimi sai ya gane illar jahilci da mu da irin yadda jahilci yake ragargaza mabiyansa to ba kowa kuma Allah yake ba wannan hasken ba sai wanda Allah ya masa muwafaka wani shirka yake tukuru wani bid'a yake tukuru wani akan jahilci yake rayuwa tukuru kaga mai hasken nan guda uku shi ya ci ba rayuwa ka gane haƙƙin Allah ka gane haƙƙin manzo Allah ka gane musulunci ka gane rayuwa ka gane abu mai kyau ka gane mara kyau ko za ka yi laifi ka san wanda ake yafewa da wanda ba a yafewa ka yi wanda ake yafewan ma in ya so ba a yafe ma ba a yi ma duka da wanda ba a yafewa kwata-kwata duk laifin da mutum zai yi kayye shirka ragowar laifuffuka ana iya yafe ma ana iya casa ka shekaru a fidda ka amma laifi kwaya ɗaya ne Allah ya sanar wa duniya mai shi ba zai samu gafara ba ya kamata mu san wannan laifi tunda muna son gafara ko mun yi laifi muna roƙon Allah ya yafe mana amma banda wanda Allah ya ce ba ma zai yafe ba da kan ka zo lahira kai shirka kace wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim ina gaya muku a duniya Allah ya fiye mu yace na gaya ma alqur'ani na faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka kai baka je kai karatu ba ta futa dindindin wannan shine karshen musifa a ce mutum ya shiga wuta dindindin ba fita fa kenan uwa shirka tana da muni inda za aka ce da za a ce wa ‘yan wuta ku zauna adadin a kirga bishiyar duniya da tsinken duniya da ruwan duniya da ta amma ba maganar lokaci da adadi don me ba za mu tashi mu yaƙi shirka ba don me ba za mu faɗa da mushrikai ba mu ce ba mu yadda da shirka ba ko me zai faru ya faru in an kashe mu dama inda muke so mu je aka tura mu kai ma za ka taho ko wanda ya tura ka lahira ai garaje kawai gaba kai zai taho inda wanda aka tura shi wanda ya tura shi ba zai je ba da magana ta kare to amma duk wanda ya tura ka zai zo kai gaba ne kana jiransa shi ma sababin mutuwarsa zai zo ya je ya same ka kuma wajen Allah sai Allah ya tashe ku ya ce yi min bayanin da yasa ka kashe shi Allah wa'azi yayi ban ji daɗi ba sai kuma ka kashe shi sai ai bayani ne mala ce to kun ga abin da ake samu liman kitab Allah wa sunnata nabihi ga wanda yake lura da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yake bin diddiginta shi yasa akwai tsari da muka yi na karatu wanda wannan littattafai guda takwas wanda muka ce ko na dan uwa ahli sunna yayi kokari ya iya su domin ko ina ka shiga a duniya duk inda muka shiga a duniya da dukkan website din da muke duba na manyan malaman sunna na duniya zaka ga waɗannan tafan suke karantawa a majalisosinsu in ka je madina cikin masallaci manyan majalisosi zaka tarar da waɗannan tafan ake karantawa in ka zo makka manyan majalisosi zaka ga waɗannan ake karantawa in ka je sudan duk inda majalisin ahlus sunna yake waɗannan tafan ake karantawa in ka je india in ka je masar duk inda ahlus sunna suke waɗannan tafan guda takwas su ne umda na littafan sunna a duniya to in ka iya sa a babin aqida ba inda zaka shiga a duniya sai dai karin sharhi kawai amma babu wani abu da baka sani ba sai dai a kara ma sharhi to shi yasa muka ce waɗannan tafan guda takwas ya zama kowane ahli sunna ya kokari ya fahimce su ya gane su al usul salasa al qawaid al arba kashf al shubahat kitab al tauhid al qawaid al musla al-aqidatul wasitiyya al tahawiyya lum'atul i'tiqad na ibnu qudama al-maqdisi waɗannan fiya littattafai ne na aqidan ahlus sunna ki wasu ɗalibai hamsin wannan ko da yake daga ko ina za mu tsinto ɗalibai hamsin su kuma waɗanda za a karanta kutubu sita da su wannan tafai karatu ne keɓantacce awa shida za a dinga yi sau biyu za a yi a mako kowane littafi za a karanta shi awa ɗaya za a yi bukhari awa ɗaya a yi musulun awa ɗaya a yi abu dauda awa ɗaya a yi turmuzi awa ɗaya a yi nasa'i awa ɗaya a yi ibn maja awa ɗaya zama ana tafiya da kutubus sitta su ɗaliban kowa sai ya maki kutubus sitta ɗin gaba ɗaya in an zo bukhari sai kowa ya bude bukhari in an zo muslim sai kowa ya bude muslim wanda shi ko mun bashi a shekara biyu muke ga za a sauke su yadda duk inda aka taba mutum a hadisi zai iya kafa hujja ko ya bada dalili a cikin kutubus sinta ko bai haddace ba ya san hadisan da zai iya gano su a babin da suke kuma zai fahimci ma'anonin su to wannan shi ma yana nan a cikin tsarin abinda muke na kashe bid'a da raya sunna kashe da shirka da raya tauhidi kashe jahilci da raya ilimi don muna cikin wani zamani da ilimi jari ne babba ko dan kanka saboda shubahat da makiya Allah suke yadawa in mutum ba karatu ya ba da akalla shi ya iya tsara kansa ba to akwai barazana bid'o'i karuwa suke samun goyon baya suke yanzu taron da aka yi na sufaye da yahudawa da da da da, da kiristoci da maguzawa a Amurka wannan taro ai ba ƙaramin tona asirin waɗannan mutanen ne ba ba ƙaramin musifa ba ce suka jawa kansu bush yana kashe musulmi a iraki yana kashe musulmi a afghanistan yana kashe musulmi a somalia yana kashe musulmi a sudan yana goya wa isra'ila baya tana kashe musulmi a palestine yana goya wa arnan indiya baya suna kashe musulmi a jamu da kishmir yana goya wa 'yan tawaye ba suna kashe musulmi a gurare daban-daban sun haɗa rikici a Lubnan sun ɗaurewa jaridun da suka zagi manzan Allah baya a ce wai ana cikin wannan abin a ce wai an gayyaci sufaye Bush ya gayyace su kaga Allah ya tona musu asiri to shi Bush wani wali ne wace ɗariƙa yake yi duk mai yin ɗariƙa yanzu ta bayyana a gare shi ga makomar ɗariƙa nan tun a duniya gashi sun haɗa kai da bush da yahudawa kuma a wajen taron duk wanda ya shiga website ɗin abin nan voice of america zai ga taron ga, ga mutum da kirista da, da cross ga ba yahude da yar hullarsa ga kuma sufi da carbinsa an jera su a wajen taron bush kuma ya zo ya musu magana ya ce su ba da goyon baya a yaƙi ahalus sunna wannan Allah ya kama su ya nuna makomarsu tun a duniya domin duk mutumin da ya je ya haɗa kai da kafiri nan take ko bai taɓa aikai mummuna ba ya yi ba addinin musulunci ku da kuke tuhuma mutane ba sa son annabi sai gashi yanzu kun je kun haɗa kai da makiyin annabi makiyin annabi ya gayyace ku wallahi duk wanda yake ɗariƙa in bai fita ba shi da uzuri a wajen Allah wallahi sun matallaki. wannan aya ce Allah ya nuna babba bush ya fi kowa har haccocin da bush yake zuwa yake yin sabis sai da fadan cocin ya ce bush wata babbar dabba ce mai hatsari a duniya ba a taɓa yin lokacin da ɗan adam ya shiga tashin hankali a duniya ba irin wanda bush ya saka su Faston da yake karantar da bush ya faɗa haka amma bush ya gayyace ka bush din da yace jaridar da ta yi katun din annabi guda goma sha biyu yace tana da yanci ta buga kowa take so amma sufaye yan ɗarika kadiriya da yan ɗarika tijjaniya daga najeriya suka tabi suka je suka yi taro da bush kuma bush ya ba su kuɗi kuma aka ce za a ba su kaza da kaza suka ce a ba su kaza da kaza kuma su ban da su a zo a yaƙi musulunci ka kenan sun haɗa kai yanzu kenan da makiya addinin Allah da su za a yaƙi da addinin Allah Saboda wannan hujja mafi ƙarfin hujja ce da ke nuna makoma ko makoma ce ta kafirai gashi sun haɗa kai da Bush za su yaƙi addinin Allah. Duk an nuna wa duniya ta gani, ‘yan Tijjaniya da ‘yan Ƙadiriya na Najeriya sun je taro da Yahudawa da Kiristoci an haɗu an yi taro a Amurka za a ba su kuɗi a yaƙi addinin Allah da Allah ya aiko manzo Allah da shi ba ka da bukatan yanzu ma ka ƙara kawo mutum hujja akan ma ya daina ɗariƙa ko kai yayi ga hujja ta bayyana a gare shi Allah ya yanke wa kowa hanzari shi yasa muka ce a bawa lokaci dama Allah zai tona asirin wanda yake yaƙi da addinin Allah kuma duk taron kaf babu ahlus sunna ko ɗaya saboda mu aka shirya za a yaka kuma suka ce sun goyi baya a yaƙe mu a yaƙi addinin Allah a yaƙi sunnar manzon Allah a yaƙi alƙur'ani bush ɗin da yasa aka bude website fa aka ce za a kwaikwayi alƙur'ani hadda american ƙur'ani bush yayi amma kaji ya kira su taro suka je ya ba su kuɗi suka karɓa wallahi Allah ne ya taimake mu kwanan nan suka gama zagin mutane akan maulidi cewa su suke son annabi da suke maulidi mu da muke cewa a so annabi yin maulidi ba alamar son annabi ba ne. son annabi binsa da girmama shi da darashta shi da mutunta shi da kara addininsa, da masa biyayya da masa ladabi in yace a yi, an yace a bari a bari muka ce wannan shine san annabi ko bai da lokaci bai da rana kullum ake san annabi kowace rana suka ce ba haka bane wata wata ake sai shekara ake so daya sai gashi Allah ya kama su daga gama watan azumin bushi aiko musu da gayyata ku duba wani fa zai je Amurka kawai sunansa ne aka ga an sa Muhammad sai suka ce ba za su bashi dama shiga Amurka ba yace saboda me suka ce kowa ya zo da sunansa mo ake sa Muhammad karshen izi e ne farkon kuma mo ne kai kuma mun ga naka mu karshe ad so da ya nuna kana da kishin addini tunda ka iya gyara sunan daidai akan haka aka hana shi biza shiga amurka so da ya rubuta sunan annabi daidai bai ce mu muhammad ba ko ahmed ba ka san har yanzu duk invitation din da aka buga aka gaice ni daurin aure ko kaza na gaba a gyara sunan nan ba ba na zuwa a ce har yanzu har yanzu muna musulmi bamu iya rubuta sunan annabi daidai ba har yanzu kana musulmi sunan annabi ba baka iya rubuta daidai ba sai ka je ka sa in zaka rubuta Ahmad sai mutum ya rubuta A H M E D Ahmed ka gani ko a rubuta wajen suna annabi ka duba zaka gani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai a rubuta M O H A w M A E D kaga Muhammad to ka rubuta daidai sai a ce wannan yana da kishin addini akan wannan aka na shi biza shiga Amurka amma aka ba sufaye da da masu har da masu bauta Allah uku da da Yahudawa suka hada guri guda suka yi taro ai a Kano ma an taɓa yana leadership ta buga Kano an taɓa yin taro nan ga shehi ɗaya ga ga ga fasto ɗaya ga rabaran ɗaya ga shehi ɗaya wannan da carbinsa wannan da cross ɗinsa a wuya leadership ta Kaduna ta buga wani taro da aka yi a nan na haɗin kai tsakanin kiristoci da malamai ba ku gani ba a leadership ina da ita leadership ɗin yanzu sun bubbuga manyan hoto front page suka sa kato ga malam ga abin nan suna gaisawa wanda ya zo na an ɗauke su hoto dan Allah ina kishin addini yake anan su dan ba mai musu faɗa da haka yanzu hujjar rushe koki yanzu ta yi sauki kawai bush ne waliyinsu sun nuna babban waliyinsu bush bamu san kafin su tawo ko sun saka shi a wata ɗari ba shi ma ko an bashi tijaniya ko an bashi kadiriya ko an haɗa mabin Allah malam sun sun mu yanzu duk sharrin da zai shigo Najeriya ta hanyar su zai shigo kuma mun gani duk ranar da wani abu ya faru mun san su suka haɗa kai da kafirai akan musulmi kuma addu'an mu ce ta fara faɗawa kansa asirin su ya fara tonuwa zai bayyana abubuwan da suka faru a baya ma ta yaya suka faru Allah zai tona asirin su shine malam ya ce kitabullah wa sunnatu nabihi wa qasada tiba'il haqqi kuma ya nufi bin gaskiya wa a'rada an taharifil kalim ya kauda kai daga canza maganar Allah an mawadihi wal ilhad ya kauda kai daga ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi cikin sunayen Allah da sifofinsa la yahsibu al hasib kada mai zato ya zaci anna shay'an min zalika yunaqidu ba'dahu ba'dan cewa shashi yana warware shahi albartata da ɗai. misla an yaqula alqa'il ma fil kitabi sunna abinda ya yazo a cikin alqur'ani da sunna min anna allah ta'ala fawqa al-arshi yukhalifuhu adh-dhahiru min qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum wa qawlu sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum ila salati fa inna allaha qibala wajhihi ka waɗannan hadisai duka ma'anoninsu shine Allah yana kulawa da mutum yana fuskantar mutum fuskanta ta gafara da jin kai haka kuma yake nunawa ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shi halicci sammai da bakwai da abin da ke sammai bakwai da abin da ke tsakaninsu da kuma ƙasa a cikin kwana shida sun mastawa alal arshi sannan yayi istiwa'i akan al'arshi istiwa'i irin na Allah wanda ya dace da Allah ba irin na halittarsa ba ya alau ma liju ya san abin da ke kutsawa fil ardi a cikin ƙasa wa ma khuruju min hada abin da ke fita daga ƙasa wa ma yanzilu as sama'i da abin da yake sakkowa daga sama wa ma aruju fiha da abin da yake hawa cikin sama wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku duk inda kuke da kulawarsa aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala mai gani ne da abin da kuke aikatawa fa akhbara annahu fawqa arshi ya'lamu kulla shay'in wa huwa ma'ana aina makunna kama qala na biyu sallallahu ta'ala alaihi wa salama fil al-aw'al cikin hadisin nan na girgije hadisin hadari hadisin hazo ɗinnan. nan wallahu fawqa arshi wa ya'lamu ma antum alaihi malamai sun da hadisin Allah yana burbushin al'arshi kuma ya san halin da kuke ciki to nan za mu tsaya wa'alam. wannan gurin sai an bi shi a hankali so da wannan shine mafi girman littafi da aka wallafa madaidaici kuma akan bayanin tauhidin nan na uku tauhidul asma'i was sifati mutum ya bi shi a hankali yana nazari ya gane ya rike to a cikin babul asma'i was sifati ya samu jari mai yawa wanda zai kare kansa ya gyara aqidarsa kuma shine abinda mai akhdar yake faɗa awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu mutumin da mutanen da suke da kamfani na travel agencies wanda suke yi wa waɗanda ba musulmi ba visa alhali suna sane kuma idan sun je saudiya suna yin fashi da sata to mal ina so a faɗakar da waɗannan mutane masu wannan aika-aikar waɗannan sun aikata muggan laifuffuka iri-iri na ɗaya kai wanda ba musulmi ba ƙasar addinin musulunci wanda laifi ne mai zaman kansa na biyu kai shi domin ya aikata mummunan laifi a gurin da ya fi ko ina tsarki ai ƙara kai ta fashinka a najeriya allah haɗa ka da alƙwara da mutanensa su bindige ka da ka je ɗakin allah mai tsarki gurin da allah ya ware shi wa man da kana aminan mutum yana ɗawafi kana yanke majaka masu aikata waɗannan laifuffuka su ga ƙarshen su bai da kyau kuma wallahi ba za su gama da duniya lafiya ba sai sun tuba domin ka ɗauki najasa kafiri najasa innama mushrikuna najasun ka kai shi ɗakin Allah ya je kuma ya sata kai shin ma laifi ne sannan ya je ya sata wani sabon laifi ne masu yin waɗannan matakila ma na ga ba musulmi ba ne ko musulmi ne to wannan ɓarnar da suka yi za ta iya fitar da su addinin musulunci ko bata fito da su addinin musulunci ba tana iya jefa su cikin muguwar kaba'irar da samun kaba'ira irin ta sai sai sai an tona da kyar to ka muna musu nasiha masu irin wannan da abin da muka fi samun labari masu daukan mata suna kaiwa suna zinace zinace da masu kai matsafa to sai Saudiya suka kai kwamiti ana kama matsafi ana fille makai da an ganka da laya a Saudiya shikenan kanka sai a soke shi ranar alhamdu da safe fulla kai ake an ganka da laya sai a fille ma kai to masu kai mata su ma ana gano su ana ta kaka masu shi sa suke canza passport saboda Najeriya an mugun bata ta wallahi malam sai ka je aikin haji ko kaje umara in wani dan Najeriya yayi wani abun sai ka ji kunya kowace ƙasa suna da kima amma mutanen mu da ga suna rike balarabe suna jan jikinsa suna kama hannunsa suna roƙo za ga an biyo su da gudu da 'ya'ya wata sai ta hayo 'ya'ya goma ta zo ta jera su haya ne a ba su baliyar su ta bacci a jera su ana haya da su abinda ta samu sai ta kai wa iyayen a raba gobe ta je ta sake sabo wasu haya ta zo ta jera a gindin harami su wuni ba su ci abinci ba ana bara da su wasu ɗauki guragu da masu guntulallen hannu da masu guntulallen kafa su je su aje su a bakin harami su zaro kafa guntulalliyar suna nuna jama'a don su samu kuɗi ba mu yin haka sai mu wannan wani irin wulakanci ne how da aka buɗe fada'ihu ahli Najeriya fil haramai abun kunya da mutanen Najeriya suke yi a ɗakin Allah wasu suka dinga ɗaukan hoton mu su ɗauki hoton waccan ta yi kaza wata ta yi tsirara wata ta rugo da gudu wata an biyo ta wata ta riƙe hannun balarabe wata ta tara yara wata tana ɗiban abinci a cikin bola wata tana tsinta gwangwanaye wata tana bin shara duk sai a dinga nuna hotonsu website aka buɗe fada'ihu ahli Najeriya fi baladil haramai da haka masu yin wannan su ji tsoron Allah su daina in ba haka ba ga su da Allah ba za ta yi kyau ba kuma yanzu ka ɗauki arne ka kai shi haji an ce an ji wani arne da aka kai shi haji wai shi zuwa yayi yawon shakatawa ya je ga ɗakin Allah ya ga komai ya dace kai amma gurin yayi kyau ya da kun yi asarar kuɗi musulmi ne ya kai shi wai je ga ɗakin Allah ya gawa ya je ya ga gawa ya dace amma an yi asarar kuɗi kafiri ne to an kai shi ya ga ya ga gurin sadaka masu irin wannan su kiyaye ga musu da Allah mune musu da siha su maza su tuba kafin Allah ya kama su kamun Allah ba shi da kyau wannan yace ai bayani akan shubahar da yan bid'a suke kafawa akan hadisin da yake bayani akan khawarij wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suna ibada sai ka rena taka domin suna danganta ahlus sunna ai ahlus sunna ne suka yi khawarij din su da yake ba fahimta addini suke yi ba ba ahlus sunna ne suka gwamza da khawarij a yakin nahara wanda ba su ba tarihi suke karanta ba ba addini suke yi ba ba ma fahimta su ba ma inda ya sa gaba ma ba sani ba kenan sayyidina ali in har khawarij su ne ahlus sunna to sayyidina ali yayi kuskure ya yaki ahlus sunna domin shi ne ya kafa hujja da waɗannan hadisan shi a matsayinsa na ahlus sunna ya kafa hujja da waɗannan hadisan ya kashe hafizan alqur'anin da suke nahara wanda cewa su ne waɗanda annabi ya faɗa cewa sahabbai suna wulakanta sallarsu da tasu to in ka fassara shi yanzu da ahlus sunna kaga waɗannan masu ibada da sayyidina ali ya yaƙa wa ya yaƙa kenan ya yaƙi ahlus sunna to shi ne sayyidina ali da sahabban da suke tare da shi da suka goya ma baya aka yaƙi wannan har ma da ya ga wanda annabi yake faɗa a ciki cewa yana da wani maƙoƙo akan kwanjinsa da aka binciko shi cikin gawawwakin sai da sayyidina ali ya faɗi ya sujjada yana godewa Allah da ya zama yakin da ya yi shi akan daidai su ne waɗanda annabi yake nufi kuma yaushe annabi zai ce mabiyin sunnansa shi da ba akan daidai ba to wai akan daidai wanda yake bin qur'ani shine dan wuta to wai dan aljanna wanda yake koyi da manzo Allah shine ba akan daidai ba to yaushe kuma wai akan daidai to me amfanin dukkan hadisan da aka rawaito me suke kira ayi kenan in kuma haka ne duk waliyanku su mai kawarij ne domin kuna cewa suna kwana sallah kun ce duk sun ci qur'ani suna yara kun ce suna sallah kuma ta haƙiru salatikum bi salati shi yasa dan rena sallar ku nema da tasu yasa kuke ga ba za ku iya kaiwa gare su ba kuke bin su ko ba haka bane tunda kowane wali an ce wata ibada yi wani ce wani ce ya shekara 40 bai alwala ba bai bai bai canza alwala ba akwai khawarij din da ya kai wannan inda yawan ibada shine khawarij duk waliyan da kuke zuga cewa suna ibada duk khawarij ne tunda ku kuna ga ba za ku iya yin ibada ai ma asalin bin wali abu biyu ne wanda ya fika ibada shine sai ka ce wali ko kai kuma tun da ba za ka iya ibada ka masa ba sai ka fake a ƙarƙashinsa sa kana cin moriyarsa ne su da ka duk ne su ma in dai ibada da tsayawa a kan daidai shine kawarijanci to dole da kuke zuga sun yi ibada har kuke cewa sun zama waliyan Allah da yaya suka zama waliyan Allah in ba da ibada ba kuma hadisin ma da ya maganan waliyin ai magana ibada wa ma ta wa ma zal abdi ta qarabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abin da yafi wanda na wajabta masa sana wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu to kenan wannan hadisin khawarijanci yake koyawa kenan tunda ya ce babu abin da zaka yi Allah ya ka kamar ka aikata farilla ko ba za ka gushe ba kana kusanci da Allah da nafulfuli har sai Allah ya soka to me nafulfulin me farillan da da su ake zama wali mai takarar zama wali sai ya tsaye da farilla ya binne nafila to ya zama khawarij kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsayawa yana sallah har kafarsa ta kumbura nana Aisha tana cewa ya rasulullah ka daina wahalar da kanka kafarka har kumburi take yi bayan Allah ya saukar da aya ya ce maka gafara sai ya ce afala akuna abdan shakura to wanda ya koyi da annabi akan wannan ya zama khawarij kun ga ba su ma sa abin da suke yi ba sun rasa abin da za su yi ne suke ta kakale kakale in za ku bi sunna ku bin za ku yi bid'a ku yi ai ahlus sunna ne ma suka gane waye khawarij kuma suka yaki khawarij duk hadisan kuma akan maganar sayyidina ali suke zuwa duk sayyidina ali ya kawo su yana kafa hujja da su akan halaccin ya yaki waɗanda suka ƙi bin manhajin annabi da sahabbansa kuma shi ya tattara ahalus sunnan suka goya ma baya aka je aka yaki waɗancan har yake godewa Allah cewa sun cika siffofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sa bin hadisi qur'ani zalla suke bi ba sa girma sahabban annabi suna kafirta su mace in tana jinin al'ada a gurinsu za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi komai saboda wasu ba gani alqur'ani ba kuma ka ce waɗannan ne ahlus sunna so da baka son ka zama ahlus sunna saboda tsaban lalacin ka ka a ce a daidaita sau a haɗa kafaɗa a yi sallah daidai kai albarkacin wali kake ce muka so muke mu zama waliyan wannan ya ce ya ji kishin kishin wata makaranta wai za ta hana ɗage wando da tsaye da gemu yo ba sai a ce an ki ba a ta tafka rigima yanzu akwai wani a Najeriya da zai ce ba za mu yi addini mu bayan mun ga kowa nasa yake yi ai kan mutum ya kuskura wallahi ya fara budewa kansa kofa da wannan da haka mutum yake lalacewa a ce gobe a rage kaza ka rage gobe a turo ka turo kana kasa kana kasa sai mutum ya lalace ma bai sani ba kanka kuskura kai wasa da addinin ka daga yan ƙananan nan ake tafiya akida ka zama yana mu koye sallar mu ka a gama muna yi saki hannunka yi kaza yi talako lako ka a ce kai mai kishi ne sai ga mutum ya lalace yana matsawa yana lalacewa yana matsawa yana lalace ƙara ko ina a san ka kai wane ne yadda shi ma ya fito dan iska haka san shi wane ne ya fito dan bid'a da katon carbinsa yana yawo kai ma fito da sunna ka kai yawo to kakku yadda kan wata makaranta ta ce muku ku ce ba za a yi ba ko ba a yadda ba kuma sai an yi karatun a haka sojoji ma da na je ne musu lacca a Lagos wani soja ya ce malam an fara fareti sai muka ga an kira sallah ɗaya ta yi ko sai na ce wa sojoji mu je mu sallah suka ce a ka san dokar mu ta sun ce wallahi sai mun sallah yace ana cikin sau ana fareti kawai sai na ce Allahu akbar na kalla kiran sallah na ce lokacin addinin mu yayi lokacin da zamu shigo ba a ce zamu ba addinin mu ba so kuma ran lahadi tafiya kuke coci mu kuma sau biyar muke sallah akan wannan aka dauke mu da zan cike takarda wajen addinin ka aka ce wani addini kake na ce musulunci akan wannan aka dauke ni soja tun ko mutum ya samu kanana sai mu harba mutum ba abin da za yi a gani to ashe na gano ashe wato sakaci mutane suke yi ma wallahi suke suke abin nan ku taru ku tawaye ku ce ku yadda ba ki tafka rigima aje ko ina za a je amma sako-sako da lakwalakwan na shi yasa addinin baya kaiwa sama ko yanzu mutum ya shiga siyasa sai daina zuwa wajen ahlus sunna sai ya take wandansa sai ya daina gaskiya sai ya daina amana wai ka a gane shi sai ya lalace ya nisa da mu mai nisa da shi ba za mu kara haɗuwa da shi ba haka ake ta ka shiga da aqidarka ni ɗan izala ne zan tsaya takara kuma zan ga kowa adalci duk ɗan dariƙan da ya jefa min ƙuri'a da dan izalan da ya jefa min ƙuri'a in na tashi bashi haƙƙin su zan ba su daidai amma fa ni dan izala ne wanda zai zaɓi dan izala ya zaɓe shi in ba ka zaɓe na izala ba ka je ka zaɓi wanda kake so kalas wallahi kuwa haka ake a duniya ba wani wanda yake ɓoye aƙidarsa dan a zaɓe shi a wani abu to in mutum ya ɓoye yaushe zaka bayyana kana campaign ka boye ka yaushe zaka bayyana ta in ka ci ba zaka bayyana ba sai mutanen banza tunda sun ga ka kori mutanen kirki sai su kewaye ka tunda kai ba annabi bane ba ma'asumi bane yau da gobe barna tana shiga ka tana shiga ka sai ka lalace shi kuma mutumin kirki in ya lalace in ya tashi aikata barna haƙa in ta ba yake yi don sai ya tana daman ina ma tun da ya zama dan iska ya more da yawa sai ya kaza ya i'ada ya ada wannan haka suke yi saboda mu duk wanda zai mu'amala da mu ya san da wa yake mu'amala ba inda za mu shiga a duniya mu ce mu wani abu ne da ba su waye yan izala to ya za a yi ci a ah, to kai ka sa abin da za a yi kuma in za ka ba mu ka ba mu a haka in za ka hana mu ka hana mu a haka in za ka so mu ka so mu a haka in za ka ƙi mu ka ƙi mu a haka in baka ba mu ba wani zai ba mu in ka kore mu wani zai ja mu in ka nisanta mu wani zai matso da mu ita duniya haka take ka damu da komai ka rike addinin ka wallahi ka shiga da shi ko ina shiga soja shiga da ko ina ka shiga da addinin ka yanzu ba mai hanawa wannan yace a ƙara bayani akan yadda ake neman aure a musulunci ka nemi kaset din da aka yi a Aminu Kano Teaching Hospital wanda na ma likitoci mata da ba sa auruwa da mazan sai ka nemi wannan an yi bayani yadda ake neman aure ko ka nemi wanda na a jami'ar Maiduguri satin da ya wuce wanda aka yi wa Muslim Lawyers Association su ma lauyoyi mata lauya baya auren lauya shine naje ne musu bayani nace ya kamata lauya ya auri lauya dan wayo ya san wayo su ma likitoci nace kowane likita ya samu wata likita ya aura a zauna lafiya amma ga mata likitoci tili ga mata lauyoyi tili ga mata kaza tili sun ki auro sun ki aurawa to shine wancan sati ne aka je Aminu Kano Teaching Hospital wannan satin kuma ina jami'ar a Unimed University ta Maiduguri a Faculty of Law su suka shirya lacca din na je ne musu zai ka ne waɗannan kaset ɗin guda biyu za ka samu bayani akan yadda ake neman aure da yadda ake auren yan boko wanda ya ce me falala amsawa mai kiran sallah sallah akwai falala da yawa idan mai kiran sallah yana a amsa masa kuma in ya gama a yi wa annabi salati kuma a yi addu'an nan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته me falala addu'an shiga kasuwa la ilaha wahda wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a tana taimaka mutum ya shiga kasuwa lafiya ya fito lafiya kuma tana kankara zunubi kamar yadda ya zo a hadisi malam matar da mijinta ya sake ta sake daya kafin ta cika idda sai mijinta ya sake da ya sake ta ya mutu shin tana da gadon sa tana da gado tunda bata gama idda ba ai matarsa ce ba wanda zai aure ta tana idda kaga ashe akwai ragowan auren bai gama katsewa ba malam mutumin da yake da mata hudu sai ya saki daya daga cikin su sake daya malam zai iya aure wata kafin wanda ya saki ta cika idda a'a ba zai auro wata ba saboda wannan din ragowar matansa ce yanzu in ya aure wata yana da biyar kenan zaka ba a yi wanda mene ne hukuncin yin rantsuwa da alkur'ani akan wani zargi da ake yi wa mutum shi kuma yana son ya kubutar da kansa domin ya san bai aikata wannan laifi ba ya halanta ya rantse da alkur'ani kuma yaya zai rantsuwar abinda ake so a ce wallahi ko tallahi ko billahi allazi la ilaha illa huwa wannan sune rantsuwa masu girma da ba mai yin sa akan ƙarya sai wanda ba mumini ba in dai ƙarya ne kaga mutum ya ce billahi wallahi tallahi akan ƙarya to ba mumini bane dan bai san girman Allah ba wanda duk zai rantse da Allah kan ƙarya bai san girman Allah ba ita ake kira al-yaminul gamus allati musu sahibu hafin nari wacce take dilmiya mai yin ta a cikin sabo da wuta da kai, rantsuwa da alqur'ani iri biyu ne in kana nufin maganar Allah malamai sun ce ya halatta amma in kana nufin tawadar da bakin da takaddum wannan ai abubuwa ne waɗanda Allah ya halicce su amma maganar ta Allah ce subhanahu wataala to abin da yafi mutum ya kauce abin da malamai suka saɓani ya tafi kai tsaye abin da babu sabani kai yana ya ce mai hukuncin kakara a musulunci kamar wanda ya kawo wayarsa GSM yana so ya canza wata shin za a iya kakara me kakara ai ciniki ne su yi tawon sai taka me wani kakara su yi ai shi ne cikon ayan sannan haka sai taka taka tsohuwa ce kana son wata an mata kuɗi dubu biyu ka cika dubu ɗaya ka ɗa wata meto malai ce mutum zai iya tawassali da annabu sallallahu alaihi wasallama saboda malaman tafsiri suna kafa hujja da kisar al-utubi a wajen bayaninta ban san al din ba ko kuma balaraban ƙauye wanda ya zo ziyara kuma ya tawassali da annabi sallallahu alaihi wasallama imamu qurtubi da ibnu kasir qurtubi a cikin tafsirin al-jami' ahkamul qur'an sun kawo walau annu idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul law jadallahu tawwabar rahima wannan kissa ƙarya ce ma an kawo ta ne ƙarya ce ba ta daga cikin kissoshi ingatattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna girmama shi suna darasha shi suna kimanta shi suna ga darajarsa ta fi karfin ta zama abin roƙon duniya kuma yanzu shi annabi girman da Allah ya bashi ya bashi ne saboda mutunta shi da darajta shi da kaunarsa sai ka ɗauko girman ka ce ya Allah dan kaza ɗin annabi kai min kaza me zai faru ko a ma ko ba za a yi ma ba dole ɗayan biyu zai faru to in ba a yi maka ba me ya faru me yake nunawa tunda ka hada Allah da wani abu mai daraja mai girma a gurinsa sai bai maka abin ba mai yake nuna ko kuma kai baka bi daidai ba dole ɗayan biyu yana nunawa in ma darajar bata kai ba wanda ba haka bane ko kuma kai ba kai daidai ba wanda shine haka so baka ba hanyar da annabi ya suranta maka yadda zaka bauta Allah ba zaka daraja annabi ba aikin ka bane girma ne Allah ya bashi ba aikinka ba ne aikinka kai da kai wanda ka sha wahala shi Allah yake so kai kamun kafa da shi haka yazo alqur'ani ko so ɗaya Allah bai rawaito a cikin alqur'ani wani yayi tawassali da wani ba sai dai rabbana innana amanna kaga tawassali da kyakkyawan aiki faghfir lana zunubana Allah mun yi imani ka gafarta mana zunuban mu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutane guda uku da suka shiga kogo ya rufe su da me suka yi tawassali su ba sa ganewa ba fa wai annabin ma suke magana akai ba su so suke a tsallako suna shimfiɗa da annabi nan kuka kula in suka shimfiɗa idan suna son su tabbatar da annabin sai su tsallako na shehin nai ai da duk magana kan annabi take tana da sauki duk magana annabi yanzu suke ta yi duk waɗannan abubuwan da aka lullike gidaje da su mai haɗa su da annabi so ake ai shimfiɗa kamar yanzu maulidi ne da na annabi ya tabbata ba gashi ana da yawa ba ana na shehiwa ne na shehiwa ne na shehiwa ne na shehi har wani mara kunya ya kalli watan wani shehi mai nanan na hanci yace kamar su ɗaya da annabi sai da wani ya zubar mada hakoran gaba yace kai wannan ne ya kama da annabi ya kai man naushi yace wannan ne ya kama da annabi kai ka san annabi wallahi ba an banda an yi karatu an san annabi wata rana nuna mana wani za su ce annabi ne dan sun ga an yi karatu ne an san annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau an fahimci sufofinsa da kamarsa amma wallahi da za su ya dawo Allah shi da ce akwai ashirkul akbar guda hudu akwai ashirkul asgar guda daya akwai ashirkul khafi guda daya kala shida ne wannan yace me fassara wannan aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un masu maulidi suna kafa hujja da wannan aya su ce qul bi fadlillah da falalan Allah wa bi rahmatihi da jin kan Allah fa bizalika saboda haka fal yafrahu si farin ciki kuma sai sahabbai suka kin farin ciki shine fasaran managare ko sai su imamu malik suka kin farin ciki eh shine mana ko sai abin nan ya gwamnati shekara biyu ya ƙi sai na abubakar sai da na umar ya ƙi sai da na usman ya sai da na ali ya ƙi sai da na hasan ya sai da na husaini bai ba fatima ba ta ba bukhari musulun turmuzi abu duk su dan fodiyo duk ba su ba zalika fal yafrahu ba sai da su su fahimci aya ba sai yanzu da aka zo mata da sabon tafsiri tunda dai Allah ya ce kul bi fadlillah ka faɗa annabi zai gaya mutane kaga waɗanda yake gawa suna gabansa bi fadlillah da falalar da Allah ya yi muku wa bi rahmatihi da jin kan da Allah ya muku fa bizalika saboda haka fal yafrahu si farin ciki kaga farin ciki anan yana nufin su yi maulidi haka suka fassara to sai annabi ya gaya wa sahabbai sai suka ki tashi su yi maulidi annabi ya ki tashi ya maulidi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali duk sun kafa gwamnati ba su maulidi ba daular umawiya suka yi suka gama abbasiya suka yi suka gama imamu malik ya gama mazhabarsa shi ma bai fali ya farahu ba shafi'i hanbali ahmad bin hanbal dan fodiyo shi usman dan fodiyo duk suka gama suka wuce duk bai zo zalika fali ya farahu ba to ɗayan biyu ne ko dai ba haka ayat take ba ko kuma ba wanda ya aiki da ita sai a zamanin su